واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك وانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي غبا da karatunmu na wannan littafi mai suna bugayatu kulli muslimin min sahih al-imam muslim wanda السيد محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي ya rubuta. idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun tsaya a hadisi na 161 hadisin da ya yi magana dangane da falalan ayatul kursi wato shine Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hadisin ubay ibn ka wanda manzo Allah ya masa tambaya yace atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam shin ka san wace aya ce cikin littafin Allah wanda take tare da kai kuma ta fi kowace girma yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka sani amma daga baya yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai manzo Allah yace li kan ilmu ya abal munzir lallai ilimi ya tabbata gare ka ilimi ya samu walwala a wurinka ya kai abul munzir saboda amsan da ya bayar ya yi dace ya sa malamai suka yi bayani suka ce lallai wannan yana da tabbatar da falalan ayatul kursi a cikin alkur'ani a darasin mu ne yau darasi na ashirin da biyar za mu tashi daga babin da yake al-ikhlas bi ma'ana suratul ikhlas wato qul huwallahu ahadin kenan hadisi na 162 ana أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن hadisi daga abu darda Allah ki kare yadda da daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce a ya'jizu ahlukum yanzu shin ɗayan ku zai gagara an yaqra'a fi lailatin ya karanta a cikin dare ɗaya mai awa goma sha biyu kenan sulas alquran ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani yanzu da yanku zai gagara ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ba cikin dare guda qalu sai sahabbai suka cewa kai fa kaifa yaqra'u thuluthal qur'an ya za a yi da yamma ya karanta sulusin alkur'ani ya za a yi ya karanta sulusin alkur'ani me yasa suka yi wannan tambaya annabi ya musu tambaya da ainihin kaman tuhuma Ko kuma suka baki amsa da tambaya a ciki to me yasa suka ba da irin wannan amsa suka ce wa kaifa na suna neman su ji me zai faɗa na ina wani kuma saboda eh ba su fahimta ba bismillah ga wani a can baya tun da kai makwabcinka ya fada ga wani tem bismillah eh saboda mai kai kace aha saboda yawa kai ma abin da gaba da kenan na'am sulusin alkur'ani saboda ya yi yawa ko saboda ya yi kaɗan har ya kawo kalman gajiyawa ciki ya yi yawa kenan ya yi yawa kenan tun da an kawo kalman gajiyawa a ciki ko opposite ɗinsa ya yi yawa kenan ko kuma akwai lawazin akwai abin nan eh, darasin da ake koyarwa wanda ake kiransa ilmin mantik in ka faɗi magana to sai ya yi amfani da lawazin ɗinsa to da lawazin za a iya yanke maka hukunci yanzu da yake gajiyawa to abinda kowa zai faɗa kina sai ce ai ya sulfurani ya yi yawa ke. kuma wato wannan ya gwada a cikin sahabbai ba wanda yake iya karanta sulusin qur'ani kenan a cikin dare daya tunda sun ce wa kaifa wa kaifa sun ka kaifa din nan da yake zuwa yakan zo alaman tambaya sa'annan kuma akwai motsin rai za ka ji kama akwai tuhuma-tuhuma a ciki ko abin ba zai yi ba ko jin mamaki ko wani abu makamacin wannan kaifa ya hadi Allahu qauman kafaru ba da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wannan duk a matsayin tambaya ce amma kuma ba wanda yake bukatar amsa ba eh ga wani a can bayan ka zai taya ka eh kai ya kaza kashi uku a ce ya karanta da daddare ya karanta Kur'ani kashi ɗaya? eh eh to me yasa Abdullahi bin Amr bin al-As a zamanin Annabi yake sauke Al-Qur'ani cikin dare eh Eto eh, to ni dai ban gane bayanin ka na farko ba tunda Abdullahi bin Amr bin al-As yana karanta yana soke Qur'ani cikin dare me yasa yake soke qur'ani cikin dare yaya yake soke qur'ani cikin dare kuma a cikin tarihin al-imam abu hanifa an-nu'man bin sabit rahimahullahu ta'ala shi a cikin watan azumi yake soke al-qur'ani sau 60 haka aka ce eh yanzu ma da za a samu wani zai dauko muku littafin yana kan tebur akwai wasu silsila na tarihin tarihin al-imam malik الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي ده أحمد بن حنبل ده شيخ الإسلام ابن تيمية ده إمام الشوكاني ده ابن قيم الجوز ده ابن حزم الأندلسي رحمكم الله تبارك وتعالى تتفص إن هكا في الفلا تتفهم ده تفص سو ستين يكي سوجي القرآن في كموة النظم أبين ده أكا تيكينا تفضل دعمو دعوه كيف Eh, ba zai fahimci layar ƙahu man ƙara alƙur'ana fi salatu duk wanda ya karanta alƙur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimta ba to amma sai ga sahabinsa kuma ya zo ya karanta kuma sannan ga wani babba daga cikin jahabizatul ulama wanda ake kiran su al-fuqaha adilla shi kuma ya zo shi yana soke Kur'ani? sun fitin ya za ka yi kawarware da wannan hadisi eh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je gida ya samu Abdullah ibn Amr bin As yace sauke Qur'anin da yake cikin dare din nan ya sauke Qur'ani a cikin dare guda ba daidai ba hasali ma shine ya kara masa ya ce ka sauke lokaci kaza ya ce ni zan iya fiye da haka ya ce ka sauke lokaci kaza ya ce ni zan iya fiye da haka tun daga wata ne suka fara aka fara ragewa sai ce kai bari in sanar da kai kamar a ce dattijo ne ya ce kai yaro bari a sanar da kai ka san dattijo zai ce binka a hankali a hankali sannan a ƙarshe kuma sai ya ce to kai yaro abu kazan nan ba kaza ne shi yasa manzo Allah karfe yace duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimci komai ba aka ce daga lokacin Abdullahi bin Amr bin As sai ya bari kaga kayan yi cikakken bayani akan wancan kenan to me yasa al-Imam Abu Hanifa shi kuma yake sauke Qur'ani sau 60 sau 60 a cikin wata guda alhali annabi a shekara ta karshe shekaran da ya wafati shi sau biyu ne ma ka zaki maimaita masa Kur'ani ka mun kwana sha biyar biyar kenan aka yi ne sai malamai suka ce wannan labari haka aka da labarin amma wannan ba ingantaccen labari ne, don babu yadda za a yi Imam Abu Hanifa ya saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a dunkule gaba daya kuna nan zan zo muku tambayan ku ta musamman a dunkule gaba daya da ake nufi shine manzon Allah da ya tambaye su yace yanzu ɗayan ku zai gagara ba zai iya karanta sulusin alkur'ani ba cikin dare guda suka ce yaya za a yi ma mutum ya karanta sulusin alkur'ani cikin dare guda wannan ya da sahabbai ba su haka su kasa alkur'ani ɗaya bisa uku a cikin dare guda su karanta kashi ɗaya ba su yi sai dai cikin 24 hours wannan ya gwada lai abin nan yau mun wa laila an gane ko da daddare a karanta wani foshin. sannan da rana a karanta wani foshin. bi ma'ana a takaice a cikin awa 24 a samu ka karanta ɗaya bisa hukun alkur'ani to shi shine mutum zai fahimta A fala ya na alkur'an am ala qulubin aqfaluha dama abin da ake bukata ne tadabburi malamai suka ce da tadabburi da tafakkuri abin da ake so kenan tadabburi da tafakkuri kenan wani lokacin zan kara ma da tazakkuri eh tazakkuri a ce tazakkar ko tafakkuri tafakkar ko tadabburi tadabbar duk kusan kalimatun mutaradifa wanda kusan suna da ma'ana guda daya to daga wannan tambayan da annabi yayi da amsan da sahabbai suka bayar za mu iya fahimtar cewa lallai wato ba sa karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani cikin dare guda tunda annabi ya ce duk wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku to bai yi ta kuri ba abinda ake bukata shine kaɗan ja in ka dan karanta ayoyi sai ka huta ka dan karanta ayoyi ka huta abinda ake bukata ka fahimci abinda alkur'ani yake karantarwa kuma a cikin littafin ulumul qur'ani ya zo cako cako Da abai su sukan koyi izo goma abin nan ayoyi goma idan suka koyi ayoyi goma iya karantawa da ainihin fahimtar ma'anolin suka yi aiki da ayoyi goma sannan sai su nemi ƙabi muku yanzu muna jin sura ta yi laushi sai mu gama da ita na jin wata sura ita ma ta yi laushi shi kenan amma ba wannan ba zai hana yara koyar da su abu daki daki ba sai dai ko da adda ne inda za ka rinka ba da yaro ayoyi goma sun gwargwadon yadda mutum ya haddace abu gwargwadon yadda abin zai zauna a kansa idan ka haddace da yawa ba mamaki ka samu ikhtilaf idan kana yin adda kaɗan kaɗan to ya fi zama to abin da dai ake so ala ayyi halin kowanne ka haddace to ta'ahadu hadha alquran fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqaliha annabi ya ce kuna cewa alqur'ani to da annabi yi wannan tambaya aka baki amsa kala sai ya to bari a sauwake muku ma gaba ɗaya ga wata falala wannan falalan gaskiya kenan eh yace kul huwa Allahu ahad mutum ya karanta kul huwa Allahu ahad Allahu samad har zuwa karke ta'dilu thuluthal qur'an tana daidai da thuluthin alqur'ani sai bisa hukun alqur'ani amma ba bahaushe yace kama da wani baya wani Tun ba za ka zo kai karanta kul huwallahu sai ka ce to kai dai bisa ukun alqur'ani shi kuma wanda eh awa 24 ko 40 da wani abu yana karanta aya bayan aya eh dai bisa ukun alqur'ani ka ce da matsayinka da nasa iri ɗaya bane a a kalla kuma kalla ba daidai bane na wani hadisi imamun nasa'i da imam abu dauda da imam ibn majah da surwaito saboda haka wannan yana tabbatar mana da cewa lalle kul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa ukun alƙur'ani, to malamai sun ta maganganu abinda da ya suka rinjayar sun ce idan aka kasa alkur'ani ilimin alkur'ani za a kasa shi kashi uku ne duk da kasancewa ko wanda yake cewa sun kai tara to tara ma an ka tattara zai fada karkashin uku ne halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izatun Masa. idan ka hada zai baka guda tara amma duk in ka tattara su sun kasu kashi uku kashi na farko ilimin tauhidi kashi na biyu ilimin ibada kashi na uku ilimin mu'amala saboda haka kulhu wallahu tun daga farko har karshe abinda take bayani tauhidi saboda haka ta cinye ɗaya bisa ukun alkur'ani gaba ɗaya ita kaɗanta eh. kuma wani abin mamaki idan ka bi karkashin wannan bayanin sai ka samu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ita ma kadai ta cinye sulusin alqur'ani wannan aya inda tana magana akan tauhidi to shine malamai suka ce to a hada tsakanin wancan fahimta da wannan fahimta alal akal wannan yana gwada mana muhimmancin kulhu wallahu ahad lalle tana daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani wajen bayanin ilimin alkur'ani sa'an kuma mutumin da bai samu daman karanta aya ɗaya bayan ɗaya ya karanta ɗaya bisa ukun alkur'ani ba to sai ya ta maimaita kulhu wallahu ahad ko ka samu daman sauki alkur'ani ba to sai kai ta maimaita kulhu wallahu ahad to nan ma za ka samu daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace sai hadisi na gaba ana abi hurairah radiyallahu anhu qala خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى خصمها أبو هريرة الله كتاري داري ya ce wata rana annabi ya fito gare mu sai ce zan karanta muku ɗaya bisa hukun alkur'ani sai mutane suna ta tunani suna ta jin mamaki annabi a kankanin lokaci zai karanta mana ɗaya bisa hukun alkur'ani ta yaya sai karanta mana ɗaya bisa hukun alkur'ani suna ta jin mamaki can sai karanta bakara kul huwallahu ahad sai karanta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hatta katamaha har ya kare sura sai dai to na karanta muku dai bisa hukumar Qur'ani to kaga wannan hadisi na Abu Hurairah ya karfafi hadisin Abu Darda lalle kul huwallahu tana da daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi bayan imam muslim sai hadisin na na aisha Allah ki kara yadda da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san dalilin da ya sa ya shi a bazu karanta hadisan da muke karantawa duk da kasancewa imamu bukhari mutumin iran ne imam muslim mutumin iran ne imam tirmizi mutumin iran ne imam ibn majah al-qazwini shi ma mutumin iran ne imam abu dauda as-sijistani ga sunan da yawa me yasa ba su karanta waɗannan hadisai ko da yake waɗannan malaman da na zana su mutanen iran ne ba ma ba in shiya ba ne don ya kamata a gane kar wani ya kai ni gaba eh. amma me yasa ba su karantawa saboda sunan an abi huraira in an jima ana aisha radiyallahu anha in an jima an abi bakari ne siddiq in an jima an Usman bin Affan in an jima an wane wane wane da duk ba ba yasa wajen su duk waɗannan yayin eh, kace musu littafin hadisai ne sai su ce tatsuniyoyi ne kawai to amma imagine idan ka kushe waɗannan to wanne za ka kawo ahadisu ahlil bayt ahadisu ahlil bayt ko wanda a ciki za ka samu wani kazzabin wani bai yahude ne ma saboda su suna halatta ƙarya suna halatta ƙarya daman da zaran ka canza a yanzu misali mafi sauki in ka cire alkur'ani ka canza da alkur'ani to ku faɗa mini wani littafi za a kawo ko wani kundi za a kawo fiye da alkur'ani eh yasa ko iyayenmu malamai wanda suke zaune a zaure ka ji mutum yana da kundi ga alkur'ani ka bari ka rike wani kundi to babban kuskure ne ba inda kundin nan zai kai ka kai halaka dun babu abin da yake sama da alkur'ani ba duk duniyan nan ba abin da yake sama da maganan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da yasa ba sa karanta irin waɗannan hadisai su ba sa son su je an abi horaira sai ce abu hurairar nan dan kwaɗayi ne eh aka ce me yasa kuka ce shi dan kwaɗayi ne suka ce a ba ya ruwaito hadisin kuda ba saboda tsabon kwaɗayi wato kuda ma in ka samu ka zamo dan kunun zakin ka ko kunun ka in kuda ya fada wai shi ya ruwaito hadisin da aka ce wai a dunduma shi a jiki sannan a fitar sannan a fitar to amma ni na taba jin wani dan shi amma yana cewa wai sai ya ce wai ka tsotse kudan sannan ka jefar tsakani da Allah haka hadisin yake to amma kaga wannan shi bai karanta abin nan ba sai da wai ka tsotse gudan yanzu gudan ka tsotse shi na jin wani abu ai sai dai ka tsotse bubukin ka aba Allah ya kyauta na'am ana aika radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana aika Allah ki kare yadda ya أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية annabi ya tura wani mutum bisa sariya rundunan yaki kenan jam'u saraya eh rundunan yaki cikin littafi sai na rubuta wani ya ce to ai ka rubuta sariya tunda ka rubuta sariya me ya da ya kamata a fasara da Hausa suna ce gazwatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da naje wani babi sai na ce saraya rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda ɗaya kuma sai na ce sariya ko oh, sarayoyi kenan sai ce to ya kamata a fasara da Hausa to ni dai na karanta Hausa har digiri amma ban san me ya fasara sariya da Hausa ba sai na ce shi ya fasara sai ya ce yakin da annabi bai je ba na ce ya yi yawa ya kamata a samu takaitacciyar kalma saboda hausawa ba su da wannan sun kace yan aike yan aike mai yan leken asiri su ne saraya kama in ka ce sariya ka rubuta wa bahaushe dole zai zo ya nemi menene ake nufi da sariya yasa a babin farko da na ce saraya na ce sariya sai na fassara sai da na yi definition kafin da ya kowane bayani sai na ce abinda ake nufi da sariya ita ce rundunan da annabi ya tura na yaki wanda shi bai je ba baya cikin su shi ne tarifin da malamai masana tarihi suka yi duk inda ka je an ce maka sariya to annabi ya haɗa rundunan yaki ko su je su yi yaki ko su je su yi leƙen asiri amma kuma baya cikin su shi bai fita ba amma idan ya haɗa rundunan yaƙi ya shiga ciki to ana kiran wannan runduna wato gazuwa Wani abin da ya je sai a ce yaƙi ko da ko bai yaƙin ba ina fata an gaji. na mun haka ce sariya to daga nan zaka gane cewa annabi ya tura runduna kenan baya ciki wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim shi kuma jagoran wannan runduna yana karatu wa mutanensa a cikin sallah dama aka ce kai ne komanda to kai ne liman kuma kai ne shugaba na kwalwalwa gaba da da yana jagorantar mutane sallah fa mu bi qul huwallahu ahadu sai ya cika musu da qul huwallahu ahadu in yi karatu sai kawo kulhuwa. in yi karatu sai kawo kulhuwa ba wanda ya tanka masa falamma raja'u lokacin da suka dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambaci haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ga ba abin da shugaban su yake yi amma su ba ku tanka masa ba fa kala sai manzon Allah ya ce saluhu ku tambaye shi li in shay'in yasna'u zalik saboda me yake aikata haka yasa wannan hikima ce ta shugabanci sun kara dauka ma gulma suka yi in ma sai sun kawo gulmansa ne yanzu an sake mai yadda su su je su tambaye shi kaga wani idan ya koma zai ce a ah, bawan Allah mukan tunda muka tafi yakin nan idan ka mana karatu kana cikawa da kulhuwa in ka karanta fatiha ka karanta sura sai ga duk waɗannan duk sura da kake karanta ba ta ishe ka ba sai ka tsara da kulhuwa saboda me yasa kake aikata haka daman an ce shi fa'ula ayi akwal eh in ka ga abu ya maka dudu to kai tambaya shine ba bahaushe yake cewa matambayi baya fata eh su kuma da larabci su'alul ayi ko ayi a su'al in ka ga abu ba ka gane ba to yi tambaya to shine suka koma suka tambaye shi fa sa'aluhu suka tambaye shi tsari shugabancin kenan dama wani yana kawo maka gulma ya ga ya yayi kaza to ka koma ka je ka tambayi wani menene dalilin sa in wadansu sukan turo mana irin waɗannan tambayoyi shi yasa sai mu ce su koma su tambayi wancan me yake ce hujjar sa sai yayi bayani tunda ilimi jeji ne فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل yace ai kul huwa Allah sifa ce ta mai rahama mai girma da buwaya saboda ta tattara sifofin Allah subhanahu kul huwa Allah ahad kace musu Allah ɗaya ne Allahu samad Allah wanda ake nufin sa da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko kufuwan ahad kuma wani bai kasance gine gare shi ba Allah ba ya da takwara don ka duba da aka ce qul huwallahu sai aka ce ahad aka sifanta Allahu da ahad aka sifanta Allahu da as-samad sa'annan kuma aka ci gaba da sifanta ki lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk waɗannan sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine musu bayani yace fa ana uhibbuha ya ce ina son wannan sura ina kaunan sura an a biha saboda haka ke sa nake son in karanta in na karanta sai in ji daɗi ke sa nake karantawa فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لك أخبروه كباك الأباني kai ma yanzu ba mamaki cikin Qur'ani zaka samu akwai suran da kake ji kake so kusan ko yau ka tashi sallah sai ka karanta to kai ma an kai dace sai Allah ya so ka saboda wannan sun da kake yi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i su ruwaito amma akwai wata ruwaya da manzo Allah yake hubbuka iyyaha adkhalaka al-janna eh duk karin bayani yace ku kira ki aka kira ki me yasa kake karantawa yasa wadansu malamai suke ganin kaman hakan ya faru ne akan mutane daban-daban ba mutum da ya bane me yasa kake karantawa yace ya ya rasulullahi ni ina son suran ne saboda li'annaha sifatu rahman fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hubbuka iyyaha adkhalakal janna atake ma a wajen yace son da kake yi ma wannan sura ya shigar da kai aljanna ana jiran kawai ka mutu ne to kaga inda a yanzu ne mutum wallahi zai ce mutuwan ma ta zo tunda zai shiga aljanna ya huta da fita neman masara ya huta da hayaniyan siyasa ya huta da menene menene kwarai kuwa tunda mun baka mutu ka shiga aljanna yanzu ba baka san abin da zai biyo baya ba in kai ne amma in sahabi ne dama alhamdulillah yana da garanti sun ba ku sahabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki aljanna kuma yace ya fasa ko akwai Allah ya taimake mu na'am wannan kenan sai hadisi na 165 to da ya kamata ya mana unwani ne ya mana hetin don zai yi magana ne akan kula uzai to amma sai ya hada su waje guda wanda kuma asalin littafin ba hada waye ba an uqba ibn amir radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas ba dan amir Allah ki kare ta dai kala ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alam tara ayatin unzilatil layla yace ya kai ba dan amir shin baka ga wadansu ayoyi ba wanda aka saukar da su cikin dare da wannan ne malamai suke cewa kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wato ayatul layliyya kun san dama akwai makiyya akwai madaniyya ko to akwai layliyya akwai nahariyya akwai saifiyya har ila yau akwai shita'iyya akwai ayan da aka saukar da ita lokacin zafi wace aya kenan ayatul kalala kaya na kalala shine mutumin da ya rasu baya da uwa baya da uba baya da yaya baya da jikoki baya da kowa kalala shi ake kiransa kalala abinda ake nufi baya da na sama su ne asal baya da na kasa su ne fa baya da sama baya da kasa. amma za ka samu yana da ko uwa to nan ana kiransa kalala yanzu za a yi gadonsa ya za a yi ne ayatul kalala ta sauka ita kanta ta yi bayani akan ga yadda za a yi da gadonsa yan uwansa sai su gaji shi wannan ita ce ayatul sayyid akwai iya lokacin tsananin sanyi aka saukar da sura ko aya akwai lailiya akwai nahariya almuhim waɗannan surori guda biyu da daddare aka saukar da su da daddare aka saukar da su shine wasu malamai suke bayanin cewa mai yiwa daren da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta kenan cikon kwana 40 da aka yi masa sammu aka yi masa sihiri tunda da aka yi masa sihiri da libai ya yi masa ainihin sihiri sai da ya kwana 40 baya kusantan iyalinsa baya kusantan iyalinsa ko ya kwanta baya ya tabuka komai amma hankalinsa yana jikinsa yana sallah yana komai amma iyalinsa ne daman sihirin da ya fi muni kenan na aju yadda hankalin mutum ba bai sai wannan muni ba wani abin mamaki kwarai kuwa don duk wanda aka yi masa sihiri aka jiyar masa da hankali an cutar da shi to duk abin da ya fi rashin hankalin na Allah ta'ala ba zai kama ki da laifi ba ba mamaki ran takin ki alkiyama idan ya taki da hankalinsa a ce shiga aljanna sannan a kira wanda ya zo ya masa tsafi din kuma ya shiga cikin rikici Allah ya tawaki saboda haka manzo Allah yana kwance sai ce yana ji kaman bacci yake ko abin nan shine waɗansu mala'iku guda biyu suka zo ɗaya ya zauna ta kansa ɗaya ya zauna ta kafansa me ya same ki kace matubu ai an masa sihiri ne an masa tsafi ne waye masa tsafi aka ce wani ne masa tsafi a cikin me ai ya samu da gashin kansa ne da menene da abin nan sai na yaje ya aje ya samu wata tsohuwar rijiya rijiyar garwa ya tone rami ya sa aka ɗauki dutse aka ɗora a kai ja to amma yanzu kan Allah ta farka wata ala ya warkar da shi yana farkawa aka bashi waɗannan waɗannan ainihin surori ko kuma ayoyin ya karanta su duk kullum da aka yi aka yi tofi ciki na fasa tafin uka da kenan sai suka warware shi ne manzo Allah ya ɗibi sahabbai suka je rijiya suka je ya ce ma'uha ya ce ruwan mummunan ruwa ne Eh, yanayin wajen rijiyar ma ba kyau saboda mutum ba zai taba tunanin ma bari ya je wajen ba mu abin da suke nan. kenan ya yasa aka tono aka ɗauko? sai aka ce a warware abin da ya ce a a ba za a warware ba ba za a watsa shi ba ya ce sai in watsa shari cikin mutane a lalata shi kawai shi aka lalata shi rijiyar ma aka ce aka gama da ita gaba daya saboda haka ya sa an aka zo ka samu ko laya ne cikin wani ko wani abun nan yi kar ma aka yana wani tone tone a kona shi kawai da sunan Allah ko da aljani a ciki halaka zai kwarai kuwa to shine da gari ya waye shine yake faɗa wa Uqba ibn Amir hanya ce ta karantarwa yace alam tara ayatin unzilatil layla shin baka ga ayoyin da aka saukar da su cikin dare ba kai waɗannan ayoyi suna da muhimmanci wato uku ba bin amir ana karantar da shi a kai kai ce rike su da muhimmanci kenan ya ce lam yura misluhun na ya ce duniya ma ba taɓa ganin misalin su ba wane ne ya karanta bible akwai ayoyi masu kama da kulaguzai wa ya karanta tsohon alkawari eh to ga abin da annabi ya faɗa in ma baka taba karantawa ba to kar ka yi tsammanin akwai irin su a ciki babu ba annabin da aka taba ba shi kula ko zai babu ƙwarai kuwa kamar yadda muka yi bayanin amana rasulu da ayatul kursi wadda ke amana rasulu aka ambata hatta ayatul kursi ma ba annabin da aka taba ba shi wannan na'am qul a'udhu bi rabbil falaq wannan sura ta kula a'udhu bi rabbil falaq suratul falaq wa kula a'udhu bi rabbin na da kuma suratul na wannan ruwaya imamun nasa'i da imamu tirmidhi sun ruwaito bayan imam muslim ba nan bai ce mana karanta lokaci kaza ba a yi abin ma dai ka rike su ko yaushe ka suna ka karanta suna da muhimmanci sai hadisi na gaba عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan shi ma hadisin babinsa daban ne amma duk adam sai ya haɗa su sai dai kaman kula wuzu bi rabbil falaq kula wuzu bi rabbin nas da kul huwallah ko zan ana karantawa bayan an gidan da sallar farilla ana karantawa to amma kuma akwai salloli guda biyu wanda ba sau ɗaya da yake karantawa ba sau uku ko ake karantawa wace sallah da wace sallah kenan Sallar magariba da sallar asuba sau uku ko ake karantawa sannan ana bukatan ka karanta da safe ka karanta da yamma sannan idan za ka kwanta ka karanta su sai dai idan za ka kwanta ya za ka karanta za ka bude tafinka ka karanta in ka karanta na farko ka tofa ka shafa a jikinka daga fiska daga kai yayi kasa ka sake karantawa sau uku ka sake shafawa ka sake karantawa sau uku ka sake shafawa sai ka kwanta to wannan hadisi na Abu Musa al Allah ki kare yadda da an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man za Allah yake ta ahadu hadha al-Qur'an yace kuna ce mu wannan al-Qur'ani kuna ce mu masa fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi na rantse da wanda ran Muhammad yake ga hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala mafiya yawan rantsuwan annabi kenan mafiya yawan rantsuwan sa kenan matarsa kuma nana Aisha radiyallahu anha ita kuma mafiya yawan rantsuwanta shine mai eh mai mafiya yawan rantsuwanta ai mun sha faɗa idan za ta yi rantsuwa sai ta ce wa rabbi muhammadin eh ran da aka kufula ta kuma ranta ya baki sai ta ce mai, wa rabbi al-ka'aba sai ta kifa dan sunansa saboda kishi ya za ka ga yadda annabawa ma ba su kai fama da matansu balle kai eh yanzu ka cire hula ka na kasan fanka kana kyan iska sai ka je gida kai ta barazana ka ce wai ba za a juya ka ba ya za a yi ba za a juya ka ba kana da mata biyu ko mata uku ya za a yi wata rana ba za ka fito daga jerin wanda tsakar gida kana raba faɗin kishiyoyi ba eh yaro bar munna karanka ya kama zaki sun na ga mai mata ɗaya yana da dariya eh, alhali din ya ce Allah ya gauta na mafiya yawan rantsuwan annabi kenan fa wallazi nafsu muhammadin yadi na rantse da wanda ran muhammad yake ga hannunsa shine Allah subhanahu wataala da huwa akaddu tafalluta wallahi alqur'ani yana saurin sunkulewa sullubewa yana saurin kubucewa min al-ibli bi uqaliha fiye da rakumin da aka sanya shi cikin tabaibai sai rakumin ka samu tabaibai yana tafiya yana tafiya sai balle tabaibai nan da nan to alkur'ani ya fi saurin kwacewa shi yasa duk haddan mutum sai ya zo yana maimaitawa da za ka shekara talatin kana kana maimaita alkur'ani in aka zo shekara goma na gaban baka maimaita ba wata ranar ka zo karanta wani waje sai ka gagara to shi haka yake wannan ko mujiza ce eh, ijazi ne na alqur'ani tunda da akwai ajazul qur'an ga garabadodin alqur'ani haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa qur'ani amma yanzu akwai abubuwan da aka haddace wanda mutum zai dade ma bai duba ba wata rana ma ni zan faɗi wani abu in kace mun faɗi littafi ma ni na manta littafi in kace in je in binciko ka bani aiki kwarai kuwa amma yadda na rike shi ko yaya ne ko ina gigice ne yanka tiyan fala zan fada gama alkur'ani ba ka buga masa kirji kai wannan gadara ba ne kai sai ka maimaita shi ko ka taki da daddare ka yi ko da rana ka ba da lokacin ka dole in ba haka ba kuma ya kwace to shi yasa waɗanda suke yawan karanta alkur'ani suke yawan nana taki su suka fi yawan lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma yawan haddin ka yawan darajar ka cikin abin nan aljanna don za a ce ikra wartake karanta ka yi ta hawa fa inna akhira manzilataka fa inna akhira manzilatak lalle karkin matsayinka cikin shi ne inda akhiri ayatin ba karshen ayan da ka tike to nan za zai biya darajar aljanna kaga wani shi in bai tike ba ya wuce kaga zai wuce ka ke. domin saboda mai saboda mai yiwa ya fi ka saboda haka lalle mu dage wannan alkur'ani mu yawaita karanta shi musamman inda muka haddace mu yawaita maimaitawa Allah ta'ala ya muke mu wani hadisi Imam al-Bukhari ma ya ruwaito sai hadisi na 167 ana Aisha qalat an karbo hadisi daga nana Aisha Allah ki kare da ita tace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah ya ce almahiru bil qur'an kwararre a cikin alqur'ani wane ne kwararre cikin qur'ani waye kwararre wanda za kira shi ya kware cikin qur'ani shine wanda yake karatu baya tube shine wanda yake karatu baya mantuwa wane ne kwararre cikin qur'ani ko da yake kayi magana nan ku bani amsa wane ne kwararre a cikin alqur'ani eh fatal eh wanda yake yawan maimaita alkur'ani ya iya karatun alkur'ani kafin ka ji yayi kuskure yana da wahala haka ne eh bismillah eh to shi ne kwararre kai ka yadda wanne ne za ka ɗauka cikin waɗannan maganganu guda biyu wanne ne kai ka ɗauka kuma wanda ya kamata mu mu ɗauka eh na baka zabi ne na maka tambaya ne wale ne kwararre in kuma kana da fasaranka daban to bismillah almahiru bil qur'ani wane ne kwararre eh? wanda ya haddace kuma wanda ya haddace Qur'ani shine kwararre wanda yake yawan maimaita al alkur'ani shine kwararre to wala Allah idan muka kammala hadisin za ku iya ware mana wane ne kwararre ana abin da nana aisha tace manzo Allah ya ce al almahiru bil qur'ani ma as-safaratil kiramil barara lallai wanda ya kware wajen karatun alkur'ani yana tare da asafara asafara su ne yan aikin Allah subhanahu wa ta'ala alkirami masu karimci albarara masu tsananin biyayya ga Allah wanda la ya suna Allah ma amara su wa ya faluna ma yi umaru suwa kenan a hada annabawa ce ok na ɗauka za ka ce a'a ne duk abin da aka yi umarni wa annabawan Allah da manzannin Allah suna aikatawa ba sa saba wa Allah abin da ya musu umarni ko ba ka bane to shi yasa malamai suka ce a safara anan ana nufin ar-rusuli manzannin Allah to kaga a cikin gidan aljanna tunda yayin malaiku ba za su zo su ne za su zo za ku zauna da su a cikin gidan aljanna ba su za su shigo ne su fita da kuma wadansu ayyukan da aka dora su amma su waye ake son a zauna a cikin tawagansu a cikin gidan aljanna su ne annabawa da manzanni saboda haka almahiru bil qur'ani ma as-safaratil kiramil barra wanda ya kware da karatun alqur'ani yana tare da manzannin Allah masu karimci masu tsananin biyayya ga Allah subhanahu wataala nan duniya wallazi yaqra'u alqur'ana to gairul mahir kenan wanda kuma yake karanta alqur'ani wa yatata'atu fihi yana tittizawa ai daga jin wannan kalma kai ka san akwai matsala wai ya ta ta'ata fihi yanzu wani kace ya faɗa ba zai iya faɗa ba wai ya ta ta'ata fihi ni ma sai lada yake nake faɗa eh. <laughs> wa huwa alaihi shaqun karatun yana ba shi wahala lahu ajrani to wannan yana da lada guda biyu duk harafin da ya karanta daidai ya karanta ba daidai ya karanta ba Sai yana da lada guda misali shi ne ka samu wanda bakinsa yana cike da an gasanci <laughs> eh bakinsa yana ɗanye da an gasanci sai ka zo ka ce masa to kenan ka zo ka kawo masa ƙur'ani, ai in ka ji yadda ake yi, in ka ji wani karatu ma ka ce kai wannan wannan ba ƙur'ani ma yake karantawa ba sai ne mutum koya yake yana irin wannan karatu lafu a jirami kowane harafi guda ɗaya yana da lada guda biyu to kullum na karanta wannan hadisi yana tuna karatunmu lokacin da muka yi muna hayi islami lokacin da ake koya mana da yake sauka da muka yi mun yi saukan zuku ne muka yi sai eh, zama a makaranta aka zo a tafsirin waɗansu surori ikita rabatin sa'a da wannan jimi a hawa da waɗansu kalmomi sai ka ta maimaitawa ka faɗi na farko a ce ba haka ba ka sake maimaita a ce ba haka ba sai ka yi zo kamar talatin tukuna zai ka ji haɗin zauna don saboda duk wanda ya san ya sani kana karanta ba daidai bane zai ce kai wannan don zai yi kamar wani yare ne kamar duk wanda ya fada cikin wannan lafo a jira ne to amma ko wannan shine na karshe akwai na tsakiyar duk wanda bai iya karatun qur'ani ba amma yana koya komi munin karatunka duk harafi guda ɗaya na da ladabi amma mutumin da bai haddace ban yi ɗauko ƙur'ani yana karantawa ka san mutumin da bai haddace ban yi ɗauko yana karantawa za ka ji shi yana abin nan ko kuma ya haddace amma bai ƙware ba to shi kuma kowane harafi yana da lada goma amma ogansu kwata-kwata shine almahiru to a yanzu ya za ku fasara mana wane ne ƙwararre wane ne oga kwata-kwata to kaji wasu ce maka wanda yake karanta ki tajwidi kuma ya san fasararsa sai za ka karanta ki tajwidi wani lokacin baka haddace ba sai ka yi babu tajwidi sai ka sake dawo ka sake maimaitawa ba ka ji wata ranar ana jan sallah shi mai karatu zai san yayi kuskure bai karanta daidai ba idan ba wanda ya san abin sosai ko ya san yadda ake furta kalma ba ba zai iya ganewa ba sai ga ya sake dawowa ya abun nan wannan gairin mahir ko da yake shi ma mahiri ne amma ba oga kwata-kwata ba to ga wata fasara kuma shi ya sani ya iya karatu kuma har rubutawa ma yake amma bai iya tajwidi ba to yaya za a yi to inda ya kace mahiri to duk wata sifa wanda take gwada kwarewa ko za ta tattaro a cikin wannan wanda ya haddace alkur'ani kaga ba maganin iya karantawa in aka ce ya haddace ya iya sannan ya iya tajwidi sannan kafin ka ji yayi kuskure yana da wahala domin duk ƙwarewan ka akwai lokacin da wata ran za ka yi tuntube saboda me saboda ke dan damun shi yana nan yana yana manne kana abin nan sai tunda annabi ya karatu yayi tuntube to ka faɗa mini wani Allah ma ne zai zo ba zai tuntube ba babu ina ba ta an gani. yawwa saboda haka tun da akwai lokacin da annabi ya zo karafin ya yi ya yi sai ya sallah haka da aka idan da sallah ya ce ya ce ubayyu dan ka'ab wannan wanda makaranta hadisin sa da su da su kana nan amma baka mun buɗi ba ya ce wane ne eh wane ne kaji wanda aka saukar masa da alkur'ani kuma ka je kai kana karambani ai to amma ka ga na annabi ya karanta da shi ake duk kwarewar mutum idan kai ka dan san inda yake karantawa in yayi kuskure sai ka gyara masa ko kuma in ya tike sai kai masa budi idan ya dauka shi kenan bai dauka ba sai ku yi rukuwa ko ya tike gaba ya yi gaba tunda in ya yi tsallake ba laifi ba ne. na to wannan shine al-mahiru bil qur'an to Allah ya sa mu kware Allah ya ba mu kwarewa cikin Qur'ani wani hadisi Imam al-Bukhari da Imam Abu Dauda da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da surai to ban Imam Muslim rahimahumullah tabaraka wa ta'ala sai babi na gaba al-jumu'a maganar sallan juma'a sai yanzu mun gama shimfiɗa za mu shiga ayyukan ibada ga dangadan a bangarori daban-daban ya halatta ka ce aljumu'a kana iya ce aljumu'a kana iya ce aljumu'a bi sukuni aw dam aw dam aw al a zamanin jahiliya ranar juma'a me suke kiranta da musulunci ma ya zai kira ta ranar juma'a me zai kira ta ranar juma'a ranar taruwa saboda ana taruwa samuwa a zamanin jahiliya me yake ta yawmul aruba haka suke kira ranar juma'a yawmul aruba sun suka ce yawmul aruba ranar juma'a ranar cin kasuwa kenan ne ranar cin kasuwa kenan na ana عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليتكفل wani hadisi an karɓo ne daga Abdullah idan Umar Allah ki kare da yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza arada ahadukum an yati aljuma idan ɗayan ku yayi yunkuri yayi nufin zai tafi masallacin juma'a to falyaktasil lalle ya lalle wanka da wannan ne wasu malaman suke ganin wankan sallan juma'a wajibi ne da wannan ne masaban imam malik suke ganin duk wanda ya wankan juma'a ya ɓata lokaci wanka ta ɓaci tunda annabi ya ce idza arada ahadukum idan ɗayan ku yayi nufin wato sai ka yi nufin in zaka je tukuna to lokacin da kai nufin zaka je to sai kai wanka to amma malamai sun tattauna tattaunawa mai yawa kwarai da gaske waɗansu sun ɗauko asalin magana suka ce lokacin da manzo Allah yake tsayar da sallar juma'a akwai mutanen karkara suna shigowa to mutane sukan zo daga al'awali al'awali su ne ƙauyukan da suke kewaye da birnin madina a da amma a yanzu unguwanni ne a cikin gari da sukan taso akwai rana kuma waɗansu tufafinsu na fatu ne sukan yi gumi idan aka zo masallaci aka shigo sai a ji masallacin ya yi ɗum haka saboda mai saboda gumi ya hadu da fata idan ya hadu da fata ko dole waje ya dume to saboda haka sai suna abun na shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayin niyyar zai zo masallaci to lalle ya wanka to sai ya kasance idan suka zo sai su yada zango a wani wuri sai su yi wanka in suka yi wanka kuma sai su karo su masallaci to ni na ga kasan nan ma an yi haka an yi haka a inda na tashi kafin masallatan juma'a su yawa ina ganin mutanen da suke zuwa daga karkara za su zo su shigo cikin gari idan suka zo cikin gari sai su samu gidajen da za su rinka sauka sai su sauka idan ya sauka shike nan daman zai nemi inda yake akwai dan ban daki zai shiga ya dan in ya faruwa sai ya cire kayayyakinsa wanda ya zo da shi cikin gari sai ya nade ya ajiye sai ya sa na juma'a sai ya zo ya sallan juma'a bayan an gidar da sallan juma'a ya gama gaisawa da mutane wani zai tsaya ya sallan la'asar wani kuma ba zai yi ba bayan la'asar sai ya koma idan ya koma sai ya cire waɗannan kayayyaki sai ya nade wani ma a gidan yake ba sai wata juma'a kuma gidan yau da wannan ne waɗansu malamai suke fahimtar cewa lallai idan mutum ya kasance yana da kayayyaki wanda suke masu arha ne ko masu abin nan wanda yake ba su da kyau sosai to a ciki ya zaɓi mai kyau wanda zai rinka sawa a ranar juma'a da ranar idi domin annabi ya ware irin wani don kar ka zo ka zo mana masallacin juma'a da arewa ta dage ka zo sallan asuba da arewa ta dage an san arewa ta dage ko eh? ka zo sallan juma'a da yadi dan china sannan ka zo sallan asuba da yadi dan china ka zo sallan isha'i da eh, isha'i da yadi dan china amma aka ce za ka bada aure a wani waje kuma sai mu kan kana babba babbar riga ka gani ba daidai ne. to wannan hadisi da na karanta waɗansu suka ce asalin maganar sallar juma'a kenan sai wasu malamai suka ce ba haka ba ne? domin idan haka ne to wankan juma'a zai zamo wajibi ne a bisa wanda yake wari kenan ko kuma ya yi gudu wanda yake tsaf shi kuma ba dole ne a kansa ba alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai da yawa ya ambaci falalan wankan juma'a don akwai hadisin da annabi yake cewa wankan juma'a wajibi ne ala kulli muhtalif wajibi ne a bisa kowane bali suka ce da wannan hadisi su suna fahimtar duk mutumin da ya zo kamar misalin ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati da safe zai fita karfe bakwai ko karfe takwas sai wankan juma'a sa in yi wankan juma'a sa sai ya sa kaya idan ya sa kaya sai ya kama hanya ya tafi wajen aikinsa wajen sana'arsa daga wajen idan lokacin sallar juma'a ya yi kawai sai ya alola ya kama hanya ko ya yi ba haya ko ya yi ba waje ko ya ci abinci ko ya yi bacci suka ce wannan wanka bai lalace ba don waɗannan abubuwa suna lalata alwala ne ba suna lalata wankan juma'a ba kuma suka ce yana ɗaya daga cikin dalilinsu saboda hadisin da annabi yake man raha fi sa'atil ula fa ka annama qarraba badana wa man raha fi sa'atil thaniya fa ka annama qarraba baqara wa man raha fi sa'atil thalitha fa ka annama qarraba kafkan aqrana wa man raha fi sa'atil rabi'a fa ka annama qarraba dajaja wa man raha fi sa'atil khamisa فكأنما قرب بيدا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر maza Allah ce wanda ya zo a lokaci na farko kaman an kaman wato za a baki sadaka ne za a baki lada kaman yayi sadaka ne da rabu wanda ya zo a lokaci na biyu za a baki lada kaman yayi sadaka da saniya wanda ya zo a lokaci na uku za a baki lada kaman yayi sadaka da rago wanda yake mai kaho irin ragon nan na kasan mai duguri manya-manyan raguna wanda ya zo a lokaci na hudu kamar ya yi sadaka da kaza kaza ma sai mu ce irin ta turawa ko zakara don shi ya fi tsada wanda ya zo a lokaci na biyar kamar ya yi sadaka da kwai to amma liman yana fitowa ka kamar daga gida nan sai yana fitowa shi kenan mala'iku ne suke karɓana Allah ya ba haka ne <laughs> eh. duk wanda ya zo bayan na fito to ya shiga ribibi فإذا خرج الإمام idan liman ya fito mala'ikun da suke bakin kofar nan sai su bar rubutu hadaratil mala'ikatu liman yana zuwa yana hawan mimbari to mala'iku kuma za su halatta sun za su saurari huduba ya za ka je ana huduba to kowa sama ba a saukayi wa man masal hasa faqad laga wa man laga fala juma'a talab hadaratil mala'ikatu yastami'una dhikra za su halatto suna jin abin nan sai su nade a wata ruwaya bau a sohofa suka nade takardar in dai bayan liman ya fito to sunan ka ba zai fito to ne malamai suka ce farkon lokacin yana farawa ne da hanzi wani malami ma ya ce ana sallan asuba lokaci ya fara to amma na hanzi din nan an firin jayar da wannan maganan duk mutum zai sallah asuba ya koma gida ya je ya shirya wani za ka ya zo masallacin juma'a tun da hanzi to yana daga cikin faka annama kan raba badana sai dai imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce badana din kashi kashi ne Ya ce akwai badana al'ula, akwai al-badana al-mutawassita sannan akwai al-badana al-akhira Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya san gwargwadon lokacin kuma Allah ta'ala shi ya san lokacin da ya yanka cewa daga lokaci kaza kuma to duk wanda ya zo yana da lada ne tamkar ya yi zaraga da saniya Allah ne mai yankewa ko limamin juma'a bai zai yanke ba ko na makka bai zai yanke ba balle na juma'a garin to haka malamai suka yi ta tattaunawa dangane da ainihin wanka ranar juma'a to amma ala ayi hal lalle akwai hadisin da annabi yake cewa alal aqall mutum yi wanka sau daya a cikin sati shine saboda sallar juma'a yasa malamai da yawa suka ce lalle wankan juma'a yana da muhimmanci yana da lada ko kuma wankan juma'a ma wajibi ne amma karfinsa bai kai wankan janaba ba Allah ya ce muke mu wani hadisi Imam bukhari da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da sun ruwaito bayan Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala sai hadisi na 169 ana bi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala إن في الجمعة لطاعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي طاعة خفيفة توبة وأنا كمن يازن قريمني كما يزن قريمني يا كرانا الجمعة قولي لوكتي أنا كان كان لوكتي أما والله إن كيدا جيد لوكتي أبن ذكرك الله سيابك فما هو لوكتي كنا حديثنا قبنا أبي بردة كما يفسر من لوكتي يتشيك لوكتي يسامو أتكم حديث wannan shine darasinmu na bayan sallan azumi insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام wa ورحمة الله وبركاته